الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد حدن بن godiya da su tabbata ga Ubangijin talikai mai kowa mai komai, sira da amincin Allah kuma su tabbata bisa ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da shi da iyalan gidansa da sahabansa da waɗanda za su bi kan tafarcinsa har zuwa ranar tashin alkiyama. Bayan haka, yan uwaye da muke kan wannan daddali mai albarka. muna yi muku fatan alhairi kuma muna yi muku gaisuwa na musulunci shine assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh muna gaida manyan kungiyanmu da malumanmu da dukan masu sauraro duka muna yi muku gaisuwa cewa barkanmu da yi ne da fatan kowa na lafiya da ku da iyalanku da sabobbi da suke shigowa da wanda dama su ma suke ciki muna rukun ubangijinmu Allah ya kiyaye mu duka baki daya ubangijinmu Allah ya kara ma wannan jam'iyya karama ubangijinmu Allah ya kara funkasar da ita Allah muna roƙon ka sa ta kai inda ma bata yi zata ba da fatan cewa duk wanda kuma za ta share ka za ta shigo cikin wannan jam'iyya Allah mu roke ka ka sa ta ci dumbin alhairin da ke ciki ta samu dumbin amfanin da ke ciki ubangijin mu Allah ya katarshe mu duka ya sa aljanna ne makoman mu duka baki daya. To kafin mu gabatar da Eh, abin da za mu gabatar ina jin wani makonnin da ya wuce mun yi magana game da batun alwala mun yi magana game da yadda mutum zai inganta alwallansa ya gyara alwallansa muka gama batun alwala to mun so mu zo mu yi magana game da batun sallah yadda mutum ya kamata ya yi sallah irin shirin da mace ya kamata ta yi sallah da shi in ya so ibadanta ya zamo cikakke to amma kafin haka muna da wata mai tambaya da ta yi tambaya game da zance al'ada idan mace tana al'ada shin za ta iya kusanta da mai gidanta wanga shine tambaya to haramu ne za mu ce kai tsaye haramu ne ba daidai ba ne bai dace ba ya zamo a ce mace tana cikin al'ada kuma ta kusanta da mijinta ba daidai ba ne idan ka duba ayan alkur'ani Allah yana ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yas'alunaka anil mahid Allah yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama yas'alunaka anil mahid قل هو أذى فأتذل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama suna tambayanka game da al'ada, game da haida, ka ce musu kazanta ne, al'adan nan kazanta ne. ku nisanci matayenku a lokacin da suke cikin al'ada, kuma kada ku kusanta da su har sai sun yi sarki. Allah ce, Idan kuma suka yi sarki, to ku zo musu ta kan hanyar da Allah ya umarce ku, domin Allah yana son masu tuba kuma yana son waɗanda suke salkakku. wannan aya tana haramta mana namiji ya kusanta matan shi kai tsaye idan tana cikin al'ada ba daidai ba ne mace idan tana al'ada jahiliya ko ko mu ce eh, yahudawa ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya iske su idan mace ba tana al'ada ba su cin abincinta ba su zama daki da ita tare ba su komi da ita amma musulunci da yake addini ne wanda yake na tsari ne daga allah da ya kimanta mata da kuma ya daraja mata sai ya bari kaman sai ya kama na sauki a cikin wannan lamari cewa idan mace tana al'ada to za ta iya ta kusanta da mijinta amma ba sunna ba za ta iya ta kusanta da shi zai iya za ta yi duk abin da yake so da ita amma banda nika banda ya shiga mata to wanga shine abin da musuluncinmu ya nuna mana Kisa haramu ne mace tana al'ada mijinta ya kusance ta. Sa'annan na biyu kuma, na biyu shi ne, so da yawa mata kuma muna da sakaci. Mata mafi yawanci da yawa muna da sakaci. A lokacin da mace take al'ada, ko kuma ta gama al'ada. za ka ga wata macen ta yi al'ada ta kare amma kuma bata gama tanta ya kamata ta zo ta yi wanka ba ta gane cewa lokacin ga ya kamata in gama al'anyi wankan sarki na saboda in yi sallah ba to ko da ma mace ta gama al'ada in al'adan ma ya gama kwana biyar kike yi ya gama kwana shida kike yi ya gama har ya gama in dai baki wankan sarki ba to babu daman a ce za ki kusanta da mijinki kan sunna babu dama kan haka nan sai dai in kin yi wankan ko da jinin ya gunce ni, ko da jinin ya ƙare sai kin yi wanka kamar yadda Allah ya ce haka Allah ce ya ce fa'iza ta taharna fa'atu hunna min haifu a marakumullah. idan suka yi sarki to lokacin ku je musu kan hanyar da Allah ya umurce ku da shi domin Allah yana son salkakku kuma yana son masu tuba. saboda shi wanga shi ne uh, tambayan wadda take tambaya shi mata mu kiyaye a lokacin da kike al'ada kuma musan san kaman sallah wajibi ne a kanmu wajibi ne a kanmu kamar yadda Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ya kasance ma mumini lokaci ne da aka aje ba wai lokacin da kai kake so ne ya kamata ka yi ba ya kamata a ce lokacin da Allah ya ajiye maka ka yi sallah lokaci ya kamata ka yi shi idan kika gama al'ada da safe kaki jira yanzu ne shekin gama aikin gidanki duka tukunan zuwa rana ko a zafar tukuna za ki zo ki yi wanka ko la'asar ko tukunan ki yi wanka ki yi sallah alhalin ga lokacin da kika wuce na ma yana yiwa ya ki yi wankan safiya domin idan mace ta gama al'adanta da safe ko da karfe tara ne kika ga al'adanki ya gunce to dole ne ki wanka salki ki sallan safiya ko da karfe goma ne ko sha ɗaya ne kika gama al'ada ya kamata ki sallan safiya har sai in zuhur ya shigo idan mace ta gama al'adanta a zafar bayan azafar karfe biyu ne kamin karfe uku ya kamata ki yi wankan salki ki yi azafar nan kamin ki yi la'asar idan kin gama shi da ba da la'asar kafin a shiga cikin maghrib kamata ne ki yi wankan salki ki yi sallan asur nan kamin ki shiga maghrib bal wasu maluma ma na ce idan mace ta kare al'ada bayan eh, lokacin asur? ko da ba da asar maghrib bai shiga ma wasu malama suna ce ma za ki yi azafar ki yi la'asar kafin ki shiga cikin kamin a shiga ma dama maghrib bai shigo ba akwai sabani haka amma aka ce mafi